وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وحراس العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا أقول الله سبحانه وتعالى wanda ya dawo da mu wannan yini na ranar talata a wannan masallaci namu mai albarka wanda muke karatun littafin asarim albattar fitasaddi lissaharatul ashirar wallafan babban malami wahidu abdulsalam bali malamin da yake magana dangane da abin da ya shafi sihiri tsafi kambun baka dabo maita camfi da yadda menene alamominsu kuma yaya ake lalata su a karatunmu na baya muna karkashin al'adillatu ala wujudu sihiri dalilai na shari'a dangane da samuwar sihiri shin sihiri gaskiya ne ko karya ne mun karanta dalili na farko min alkur'an karim a karkashin dalili na farko na alkur'ani mai girma mala ya ayoyi daban-daban aya ɗaya biyu uku hudu biyar shida ya kawo ayan wata ba umar ta tulu shayatinu ala mulki sulaiman a can suratul baqara ya kawo qala musa a ataquluna lil haqqi lamma a asihrun haza, wala yuflihu as-sahirun ayan suratul yunus ya sake kawo ayan suratul yunus falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi as إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المسلمين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون سيما سورة يونس يصدق آية سورة طه فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أتم طه يفتك وأوحينا إلى موسى na araf har inda yake cewa qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun sannan ya sace kawo mana kasa kasa falak qul a'udhu falak suran gaba ɗaya anan ne ya kawo fahimtar da malamai suka yi irin su imamu kurtubi da Alhafis ibn kasir mai tafsiri da ibn jariru tabari dangane da tafsirin wa min sharrin nafasati fil uqadi suke cewa a sharrin sawahira Allah in yanfasna fi uqadi khayri hina yarqina alaiha Sani ya kawo maganan babban malamin tafsiri alkasimi yake cewa akan wannan fahimta shine abinda ahlul tawil manyan malaman tafsiri suka fi kai to sannan mala ya kawo mana adilla mina sunna akwai hadisin Aisha da muka karanta wanda sirin da aka yi wa annai Muhammad wani mutum daga cikin kabilan zuraikin wanda ake kiran shi labidu bin al'asar mun karanci wannan hadisin har muka kawo bayan mun karanta hadisin ma ya fito da mafradat na hadisin to a kan mafradat ne muka je karshe to za mu tashi yau واختلف في مدة هذا na لإذن وشافنا ثلاثين دبير ما ليس واختلف في مدة هذا السحر تسير أن na hadisin Aisha ta bada labari wanda Labidu bin al-Asam yayi bayahudi kwana nawa ya dauka manzalla yana fama da wannan wahala kwanuka nawa kwana nawa ya dauka yana fama da wannan wahala lokacin to shine akwai sabanin malamai waqtulifa fi muddati hadha sahih babban malami yake cewa wani bal yace faqila waɗansu malamai abinda suke cewa arba'una yawman cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama an masa sihiri ya zauna har kwana arba'in yana fama da wannan wahalhalun sihiri don ana maka sihiri matsala wakila wasu malamai suka ce gairu zalika abun ya wuce bai kai haka din ba amma ba su faɗa ba wahid abdulsalam ya ce fallahu a'lamu allah ne mafi sani amma abinda kawai zai gaya mana sai ce lokacin da aka yi manzan allah sihiri sun da annabiyu sallallahu alaihi wa sallama rabbahu sannan wa alaha fi du'a bayan manzo Allah ya zana cikin sihiri an masa sihiri daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ci da yin addu'a kuma da annabi sai manzo Allah ya ci da yin addu'a yana kiran wa rabbahu ubangijinsa yana roƙon ubangijinsa sannan kuma wa ala fi du'a'i annabi yayi naci wajen yin addu'a ya yi naci naci naci naci yin naci dangane da addu'a ruwaya na hadisi ya nuna haka maza Allah sallallahu sallama yana daga cikin abin da ake bukata a cikin addu'a naci akwai ruwaya da tirmidhi in ban yi kuskure ba a nan mai mala yake cewa ala hafi du'a maza Allah ya yi naci wajen roƙon Allah subhanahu wa fastajaba Allah du'a'ahu Allah madaukin sarki sai amsa masa ne addu'arsa wanda wannan yana nuna mana cewa idan ka shiga matsala in kana san yayewa na kurbat sai ka yi nace wajen addu'a nace kai ta addu'a shi Allah yana son a nace masa in ya baka miliyan ɗaya kai da buge shi kara maka kara karkata shi in ka gana ta kara to kai ta rubu to amma mutum ne duk da baka wani abun ka zo kuma zai fara zage ka fastajaba Allahu du'aahu Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa addu'arsa daga cikin amsa addu'ar da aka yi wa manzon Allah wa anzala malakaini wa anzala malakaini Allah ya saukar da mala'iku guda biyu jalasa ahaduhuma inda ra'asin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daya ya zauna a dab da kan manzan Allah wal akharu inda rijlai sai kuma ya zauna a wurin kafarsa fa qala ahaduhuma sai daya daga ciki yake cewa dayan ma bihi me yake fara da wannan me faru da manzon Allah farar da alaihi akhar sai dan ya bada da labari ya ce matububun tsafi aka fasa. sihiri aka yi masa shine matubub kunji inda aka sami kalman tsibbu kenan kuma malama sai ce tsibbu malaman tsibbu ko bokaye ne in kai da aka kuma ka malamin tsibbu dan sihiri ne a larabcin ka ce mutum bu wallahi sihiri ne in gane ku malamin sihiri amma biya kuma shi ne kamar likita amma wannan kan ya ce masu sati aka yi masa eh, kaga a nuna maka mala'iku ba su da alaƙa da sanin yi, sai ba ka da mai fa'idan kuma yi tambi shi ba babu fa'ida yi shi ma ya sani na sanin gaibi na bukin la, kuma nan ka'idan shi ne idan annaba suna bacci Allah su wata kan turu mala'iku suna zama musamman ce annabi rasulun ne kuma nabi shi sa galibi za ga ba sa iya ba a samun galaba a kansu ko kaɗan wallahi ba a samun galaba sai da ta. in sun gamu da shugaban arna to ya ke sai su ba ta sauci ko ba sa iya kashe su amma yanzu mutum ba a yi ne ba zo ba ne za gana yawan samun galaba don a jawabi shi ta za a kana karanta tarihi na annabawa da yawa an a cikin banu isra'il wani a sa zartu a raba su wasu a kashe wasu musu wannan amma ɗau ba daɗi inda da mai nan wani yin bakin wuya ne annabi lobe shi amma ba annabi ya kai shi bakin wuya bayan shi annabi musa wani yin bala'i da fuskanta ba arna kala kala a gaya maka ba annabin da ya fuskanci matsalan arna kamar annabi musa shi sa tarihi shi ba yana da ma sarkakiya in kada ki tafsirin ayoyin da ya zo a cikin sautul kahab na tafiyan da ya yi har yi ya gamu da hezir ai an yi sabani ba na wasa ba yawai yaushe ne ne ne musa ya wannan tafiyan a wani abu ne ya bari har da ya wannan tafiyan ya dinga zancen kananan arna ne da ya gama wannan wani sai kunno a gidansu da ya gama cikin tafiyan wani sai kunno duk arnan sai wa za a galibi a cikinsu to su ba za ka sai ke tambaya me ya faru da manzon Allah sai dan ya ce faradda alaihi al'akhar matbubun tsafi aka masa mana masrurun siri aka yi masa kala sai ce man sahara waye masa wannan siri kala sai ce labidu bin al'afar wani mutumin bai hudu da yake kiran shi labidu bin al'asami al Al'yahudiyu bai hudu sun bayyana annahu saharahu sannan kuma ya bayyana cewa sihirin an yi masa ne fi mushin wa mushaɓa fi mushin wa mushaɗa fi mushin a cikin kumɗin da yake amfani da shi wa mushaɗa da waɗannan a sha'ar da mutasa ke tunginar ba gasu sukan da suke ɓannewa suke faduwa walliya da nage mu inda tarzini a lokacin da yake yi ta da su yana yanzu za ka ta da gemu ko za ka daga kuma kanka you have to very very careful idan eh, za ka yi in ka wurin gaba abokanan gaba kana yi su za su maka tare ne ka kana ta su tsibin su za da maka tsibin su shi yasa ko wasu ruwayoyi da malamai suke maganar cewa ana binne gashi da kumbabi idan in mutum ku yi aski sai da yau malaman sun ce hadisin bai inganta ba wallahu alam kuma hadisin imamu ahmad to amma dai kaga bai kamata kuma ka zama kana sakaci da shi zuwan suna wata da hatta aski da ake majarirai sai ga gawan zamiya za su ce da gashi sai da bude gashi shi ne ka kalli gashi ka saba zai je da shi za a ba shi da zai da shi kenan harka ce ta abin nan ko da yake wannan gashin ba na tan zai yi musu amfani sau da gashin matsala ce da jasa ce in matanka ta haihu ka ta mata suna da wanda biya in suka biya 'yan mata ta zo da gashi ta ka mai da hankali ba za ma yi hankali a kan wannan sai zama muku matsala ni kuma ko wani wani ba allah ne tsoron mata shi ke yi an haifi yarinya ce ta zo da gashi ta ki mata a take da ya ce wani tsoron ta ya zo ya sami ni ga ya mun ta malam don girma Allah karka ce na gama ina son in mata faɗa A ta fara na go amma ta ina zan fara ya zo gida ta in na zo gidan ai ta san kai ka kira wata yarmu wanda sake gama wata sista ɗinta ta kira na waya ta gaya min amma mana ka ga abin da ya gama ko karka wallahi in dai ta san shi ne faɗa to ka tashin hankali wallahi ba zai iya kwanan gidan don tsoron take ne Allah ya kawo babu laifi Allah ya haɗa mu wurin da kawai za mu nuna kawai ko accidentally mun zo wani ta'aziyya a wani gida da aka yi rasuwa kawai sai mai cikin da suka so gaishe alhamdulillah ta gaishe ni suna ɗaura ido ta ne faran yaran ta yaran nan jinjira ce shiga shiga yola ya alsatin ta ne kenan ke ka gashi nan ba shi cire shi ta tana a ah, amma ce ki ji tsoron Allah ba shi cire gashin ne ba eh wallahi ce ko wallahi na jasa ce da kilo ka sai rona hada hadisan da ba su inganta ba za ka gane saboda su san jishin kin ga gashin nan kina zama shi a ɗakin kin ji kin ji suna ganin wa shigara kai mariyan aski ya zama ka auri mata na tsoronta wani za ku ya kana kowane ma'ana za ka ji ya ce haka ne amma kuma a gidan haka yake a wani su ai ya tsoron mata yake zai yawa <laughs> kuma ne kai za ka yi aure kwanan wallahi ko malamai da masu wazi Allah ya gaka kuski zuwa dai Allah da masu wannan gara na ko yar tv ba wani jirgin jirgi ba amma duk zama ka matsala sai da addu'a fa Allah inda zai da manzo Allah wallahi sai da addu'a na ga mai yake cewa wannan bai hudun ne ya bayyana inda aka sami sihirin an yi amfani ne da gashin kan da in annabi na ta da kai yake faduwa yace wayannan guntaye guntaye mushata min sha'arin nabi na gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa wadahu fi jiffi tala'i nakhl zakari ya dauki wayannan guntayen gashin ya je sa shi a cikin jiffi tala'i nakhl zakari huda na tuhon dabino kuma namiji tuhonsa wanda aka yi shuka kasan namijin baya yin yaya to sabon tohonsa kuma dabinan namiji sai mala a nan ya ce da yake malamin nan wai abu salam din ya karanci sharrar mutane na sai ce sun yi amfani da wannan sabon toho na hudan namijin dabino ya kuna akawa domin tsafi mai fi karfi sosai kuma wa shadda tasirin kuma yanzu yana da ya fi tsanani wurin tasiri bayan ya yi wannan yana ba shi labarin sai sun ma dafanahu sai kuma aka yi je binne shi ta ta sakharatin fi bi'iri zirwana a karkashin falalin wani dutse kuma dutsen a cikin rijiyar zirwana sai ta falon ta halmalaka ne min tashkisi halatin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da mala'ikun nan guda biyu suka gama tashkhis shine binciken halatin nabi halin da manzon Allah ya shiga amara nabi sai shi falka yana falka sai suka wato amara nabi sai manzon Allah ya umarni bistikhraj sihiri wa dafnihi yace a ga fitar da sihirin a binne shi wa fi babin ruwayat a wani ba wani bangaren ruwayoyi daban harakahu ya sa an kone sihiri shi sa a last ana muka ce idan mutum ya sami kansa wani abubuwa na harkar sihiri ka kawo mutum ya kaɗe gane an muka daga wurin ko kuma abin mafi inganci ga gore shi shi sa ko da layu za ka ga yanayin surkullin da ka zo zuwan laya a wani wuri a ce kawo dabara a yau katala a ga a wasu tsofaffin gidaje din nan ka shiga wanzu da sai gudu katon laya a kofa tsafi ne ba Allah ka ya san wannan abu wayan su ba su da dariya fa Allah su ba su da dariya wata bawan Allah jiya ta kira ni wallahi ko ba je ba kuma ko dai su ba kwana hudu take fadan wani abubuwa haka yadda ta tsafin nan wanda har ɗaya daga cikin da yake musu tsafi da mai gidanta da danta wala ya za kwamfinsu take cewa take cewa dan su ya je karatu a wani sai zama wani abu kuma daban ba ka san nan ba ya ma dawo gida zuwa ba ya gagara ko ba abin da yake can wurin gara ne ko yanayi a wahale kuma tsafi suka yi mutu za da aiki kana za ku yi ta a zuwa ne kai da abin da za ku yi ta yi tsara ta shi to mazan da ake samu idan mutane ba su da alaka da karatu za ka ga kuma a makon a ji hanyar da za a lalata wa sai kuma a ji hanyar da abin zai kara karfi ne da gidan matsafa da sauransu da abubuwa makamancin su mazalla sai sa aka tone shi aka binne shi ko kuma aka kaga duhuwa ba ya cikin za ka tuni aka tuni shi aka kone shi aka tattara da shi aka binne shi kenan ko kuma aka binne aka kone wajen shi kenan simala ya ce wa min jami'i turkul hadis idan muka tattaro hanyoyin hadisin ya zaharu zai bayyana mana cewa annal yahuda lalle wannan ba yahudan sana'u ko yahudawa sana'u linnabi sallallahu alaihi wasallam summa ne muhammad wannan sihirin ne sihiran wannan sihirin min ashaddi anwa'in sihir daga cikin sihirin da yake mafi tsanani a cikin sihiri wa kana garaduhum manufansu qatluhu shi su kashe annabi fa amma ba su kashe shi ba mala yake wa min sihiri daga cikin sihiri ma yuqtal akwai wanda kisa ne kawai yake akwai wanda yana yin kisa ne akwai masu irin wannan matsaba nawa akwai kuskuren wasu nan an sa ma yakutalu amma ka tafi ma Ya ga jumla ne ma ita da biyar kawai shara kama huwa ma'alumu kamar yadda yake sananne walakin Allah a sama hukumi Allah subhanahu ta'ala ya tsare manzan Allah min kaidihim daga makircinsu da ya tsare sun masa sirrin da zai kashe shi fa hu sai Allah ya sauka kasirin ila khaffi anwa'is sihir zuwa ga sihiri mafi sauki wanne ne mafi sauki wa huwa rabu shi ne an rabu kama yi shi bai da sauki Allah bai da sauki domin an rabu shi ne kai fa abin da zaka yi a gaban mata gaba sai kai tare kamar ka sadu da mata ko kwan za ka shekar ba ka iya wani abu to ina san ya shi ne kawai dai irin da ya tsorata domin manzan Allah ka san ba ba mutum ne haka irin da kowa yake tafsirin ba zai iske mishi haka sai dai a barsa ne don jarrabawa don kuma ya zame ma yan baya cewa yi eh, cuta ko rashin lafiya yana iya to a jikin annaba kamar da su malaman su da yana ah, amma tsirin rika su kashe manzon Allah to sai malam yake shubuhatun wa ha dangane da tsirin da aka yi wa annabi Muhammad saboda akwai wani suke kare ta ba akwai ma su a cikin ɗaliban ilimi na masu da'awar suna wasu kuma masu mai ce hadisan buhari da ya nuna cewa an ma'ane muhammad sihiri ta ce karya ne saboda hadisi ne dai wanda kowa ya san cewa hadisi ne ingantacce ba wani jan ja kan hadisi cewa amma manzon Allah su ya sallama sihiri eh, hadisin buhari ne eh, cikin kitabu badar khalq tashi yazo wasu na karetawa to malin ce shubahatun wa jawabuha shubuha da kuma amsan da za a bayar masu kawai shubuha idan kun ci amma annabi sihiri to yanzu nan shakku zai iya shiga killa yazo ya ce an abu kuma killa ba abu malin ce kala mazuri babban malami al rahimahullah Allah ya rahamshe shi yake cewa kar an kara hadal haditha al-mubtadi'a yan bid'a da yawa sun inkarin wannan hadisin sun yi shi kare ta hadisi min haisu ta inda suke cewa innahu yaqutu min mansibin nubuwa wannan fa sihirin nan da ake magana cewa amma annabi to abu ne wanda zai iya shafan matsayi martaba ta annabta wa yushakkik fiha kuma zai kawo hukunci sai ce wa inna tajwizahu halattar da yiwuwan an yi wa annabi sihiri a maganar ce fara kenan yamna usiqa bishar to fa zai hana amintuwa zai hana samun nutsuwa a aminta bishar da wannan shari'a da muke da shi Waƙalu suka ce fala'allahu mai yiwuwa za a iya cewa hina irin a wannan lokaci yau hayyalu ilaihi wani abu ya zo ya zo mishi ya mishi takhil ya mishi kamannu kama da wani abu cewa anna jibrila alaihi salatu wassalam ya tiyi mala'ika jibril ya zo masa da sako wale ta sama alhali ko bai zo ba a sarki kenan kaga an samu mai shakku kuma ga da suke fara kenan wa annahu zai sake samun shakkun cewa uhiya ilayhi an masa wayi wa ma uhiya ilayhi kuma killa ba masa ba domin ai galibin ne wanda aka mai abu ne ke kafa ruwa da shi wannan magana ne ya ce masu kaushakku da suka rugu zauta suka da sami suka ce eh zai iya yiwuwa ya ga wani abu ya zo kamar nu malaika jibril ya zo shi kawai bai zo ba haka still yasa ake nuna masa iya yiwuwa ya nuna an masa wahayi a haifowa masa wahayi ba tumala ya ce ga amsa na da za a fara la'akari da shi kala sai mala ya ce wa hakan da zai kalu hubatilun kata'an wani maganganu da suka fada kuskuri ne barna ne kawai a yanki ba wani bayanin da za ka zo ka faɗa a kan wannan abun ka ce manzan Allah sallallahu sallama ya ga wani abu ya zo mishi kamar mala'ika jibrilu kuma ba shi ba ce wa hadha allazi qaluhu filin qat'an a yanke ba haka ba li'anna dalilin na dalilin risalati domin hujja dalili akan manzanci wa huwa al-mu'jiza mu'jiza dalla ala sidqihi wanda yake nuna gaskiya ta manzon Allah fi ma yuballighu anillahi ta'ala dangane da abin da yake isar wa mutane daga Allah madaukakin sarki wa ismatuhu sallallahu alaihi wa sallam fi da kuma kariya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon Allah da wa tajwizu ma qama dalil halaccin abin da zai tsaye na hujja bi khilafihi sabanin wannan kuma to batilin batacce ne ka zo da wani magana ka ce ya ruguje Allah bai bashi kariya ba don wani shedan waye wannan iblis din wallahi bai isa bai isa wallahi tunda su ai wanda ma zai kawo wannan shi ya kamata ya la'akari da ayoyin sotul jin qul ilai ilayka annahu sama har zuwa ƙarshe cewa an maka wahayi an jiyar da kai wa'yansu to me sababin sa ai matsala suka fiskanta ta wani kuma za a mu da ba labari aka ba shi aka ce ulka faɗa uriya ilayya annab sama na farminan jini sami ina har izuwa ga to a shi Allah subhanahu wata'ala ya ba akwai isma a wajen Allah ya kare su ya kiyaye ki ga wani shedan da zai iya zuwa ya sa wasa harkan wannan addini sai sa duk wani abin da za a zo da shi na dalili to wannan abu sabanin wannan ba haka bane sai ka zai ka duba littafin zadul muslim ta karin bayani yace qala abul jinki al-yusufi babban malami abul eh, jinki al-yusufi yake fada yana cewa amma wuqu'ul maradi linnabi sallallahu alaihi wa wa sallam amma faruwar rashin lafiya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sababin sihiri ta hanyar sababin an masa sihiri fala ya juru halalan limansibin nubuwa ba zai ba da wata kafa a sami wani gibi ya jiru da zai jawo halalan wani kuli da zai ne ya shafi mansibin nubuwa darajar annabta babu li'annal mara domin shi rashin lafiya allabi la na fihi fi duniya wanda bai da wani tawaya a duniya kuturta wani abu na ake mutu ya rashin lafiya na ruba a'a ya ga karta shi yayi kaza kaza ce irin wannan wanda babu tawaya irin ta to ya lil'an biya yana fara da annaba ciwon kai zazzabi da ne da sauransu ya sa annabi ayyu wani labaran da ake kawace ya yi rashin lafiya har tsufa na fita da ke wannan karya ne annaba ba sa yi wannan rashin lafiya na za ku suke da wani samunan mara haka da kowa ke yi ya ce irin wani rashin lafiya in je eh, abul jimfi al-yusuf ya ce irin wannan kan ya kawo lalabiya yana fawa da annaba kuma ya faru da su wa yuzidu fi darajatihi fil akhirah yana kara musu daraja ne a lahira saboda ai ka'ida ce ai man lahu bi khairin yusib minhu wanda Allah yake son shi da alheri sai sa masa garura ta rashin lafiya in ka kana rashin lafiya wala la rasulka tun duk lokacin da rashin lafiya faru da kai har sai hakuri to fa na kankare maka wata cuta ne amma kana yin rashin lafiya kana ihu ka zauna wani abokan kashi wallahi suna jin zazzabi kai sai wannan magabata suna ganin kusuri kana kai karan waye karan allah kake kashe waye imamu ahmad ya kwance ne yana kwance bai da lafiya rashin lafiya ya tsananta masa yana nishi sai daga cikin ɗaliban sun sha daga wata malam wani ba ya ce ne ba kana nishi sai ai sai dai na sai dai na inda da shi da rashin la'a abu biyu na jikin kayi kai bawa ne rashin lafiya bawa to kana tsoron shi kenan sai fa hakura kawai sai za ga manyan magabata ba su yi ma shan magani ba ba ba su ke shan magani ba ta su ke harka suke abin su don san bawa abin da rashin lafiya zai yi musu amma kai da ka ɗanyen sai ka gifta a baka waya lafiya kana ta nishi ba lafiya ne lafiya mu yanzu Allah ne ya faɗa ya ce baka da lafiya in ka haɗe ba ma wanda ya sani Allah zai baka aljanna ba ka suna cikin za shiga aljanna babu misali ba ko ta ban Allah hadisi na cikin Buhari an bai gusu da Imam Nau ya kawo cikin riyar sanahin farfadiya take yin sai shirin ya tashi wata sai ta faɗi ta some ba ta sai ma ina take ba al'awar ta sai buɗe sai ta zata ga wanzu Allah damuwan ta ta rasulullah babban damuwan ta shine so take a roƙa mata Allah ya mata wannan bala'i ce za a miki addu'a Allah ya miki wannan bala'i amma shawara da zaki hakuri Allah ya baki aljanna sakamakon sai ta ce ya rasulullah na hakura ta nemi ne har lahira amma al'aura na daina buɗewa ya mata addu'a ko ya tashi ma ya buɗe mata al'aura shi ke saboda zaren wuna ba maka rashin lafiya wallahi kan kai maka fiye yau muna ƙa'ida ce Allah yana son kai mun rura ce to shine malam yake cewa rashin lafiyar da zai zo babu tawaya a ciki a nan duniya ya ƙa'ulil anbiya'i yana faruwa ga annaba kuma wanziru fi ta yi filata kara musu daraja da kima da martaba wannan yake faruwa suke samu wahina izin to a wannan wajen wani lokaci fa'iza kuyila lahu bi sababin maradis sihiri idan an hayyala ma manzan Allah wani abu da ya zo ta sababin wannan rashin lafiyar sihirin cewa annahu ya fa'alu shay'an gashi yayi wani abu min umurid duniya na al'amarin duniya wa huwa lam yaf'alhu ala bai ba thumma zala zalika anhu sai wannan abin zai gushe bil kulliyati gaba daya bi sababi itla'i llahi ta'ala lahu saboda nuna mishi Allah madaukakin sarki alama makanin sirri a wajen sihirin wa ikhrajihi da fitar da iyahu da yayi min mahallihi na wannan bigirin wa dafnihi da binne nisa to wannan din fala naqsa babu tawaya yalhaqu risalata min hadha kulli babu wani tawaya da ya riski annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu maradun bi rashin lafiya ka al-amra kamar yadda sauran rashin lafiya suke ba wani abu ne wanda ya zama mushi matsala ba Ya yace la tasalluta lahu ala aqli bai taɓa hankalinsa ba bal huwa khassun a kebe ke bai zahirin jisri ko a cikin jikinsa kamar sarki kamar idansa kamar ganinsa haisu tsara inda ya kasance yi hayyalu ilaihi taratan fa'ala shi a wani lokaci ya kamu yayi wani abu min mulamasati ba da zuwa jini daga shafan matarsa wa huwa lam yaf'alhu kuma bai din ba wa hadha fi zaman al-maradi la yadru irin wannan a lokacin mutum ke rashin lafiya bai cutarwa kina faruwa da kowa irin wannan kai ko bacci ne ma a lokaci in ka farka bacci haka ka kuma kai wani abu ko baka na ci abincin na fa fa ta bai na yi kaza fa ya faruwa da mutane ta shi kowanne sa ce ya taba hankalinsa zai taɓa kuma lokaci ko bacci ka tashi za ka ga in ka ije wani abu ko da kudi na ce ka ije kana tashi a bacci na wuya karko yana wuya ne sai ka ɗan tsaya can za ka ga komina kuma yana dawowa saboda za ma bacci kamar mutuwa can sai kuma ka dawo kamar sai komin kuma ka ne me yasa in mutum na bacci lokacin kai farka barci akwai ba kira wai makuwa ko ne za ka iya tashi ka je kafa kanka wani duk ka samu kanka wani duk yana faruwa da mutane wannan ɗaya daga cikin yau amsa da wani malami ya bayar ga masu shubu hakin kala malami ya ce wal ajabu Abin mamaki mimman ya zunnu hadal lade waka min al daga wanda yake zaton cewa wannan ya auku daga cikin rashin lafiya da sababin sihirin lahi saboda sababin sihirin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qadihan wani abin zai zai zamanto ya bata fi risalatihi manzancin shi ma amma huwa tare da cewa shi sarihun a filiki fil qur'ani a cikin alqur'ani mai girma fi kissati Musa ma a ta fir'auna Ga shi abu ne wanda ya zo a fili kissan annabi Musa da 'yan sihirin fir'auna ya gashi na annabi ya zama ce sai ku ce amma kuma gashi ya zo ya faru a kissan annabi Musa da ‘yan sirin Fir'auna haisu Sara ta inda ya kasance yukhayyalu ilaihi min sirihim yana juya masa yana hayyala masa yana masa kamannu daga sihirinsu anna yahun tas'a da suka zuba sandar igiyoyinsu me ya faru a ya juya musu ne ai ya juya idon shi kaman tafiya yake yi kaman mace zane sai ce fa tabbata hullahu kama dalla alaihi kawai kuma Allah ya tabbatar kamar yadda Qur'ani ya faɗa qulna la takhaf Allah ya ce karka ji tsoro innaka antal ala kai kake da daukaka wa alki ma fi yaminika jefa abin da yake hannunka na dama talqaf ma sanau za ta harada abin da suka aikata inna ma sana'u duk abin da suka yi nan kaidu sahir wallahi kaidi ne kawai na yan sihiri wala yuflihu sahiru haythu ata shi kuma ɗan sihiri bai samu nasara duk inda ya fito fa'ulkiyar ta sujjada Allah ya ce suka yan sihirin duk sai suka duka suka yi sujuda kalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin harun wa musa sai malai ya ce walam yaqul ahadun min ahlil ilmi babu mutum ɗaya daga malamai masana Allah malaman ilimi wala min ahli zaka haka babu ɗaya daga hazikan masu basira bayan Allah na gari annama khuyyila li Musa alaihi salatu wassalam cewa wannan igiyar da suka jefa da ya juya a idan Musa kamar gashi na tana kamar macizai awwalan a farkon min sa'i isi sahara na tafiyan da sandan yan sirin hijiri. qadihun fi risal ba wanda ya suka qadihun shine suka a babu wanda ya suka a cikin manzancin annabi musa wanda a can da yake cewa abun mamaki wanda yake zaton hadar zai wa al almarzi abun da ya auku na saboda rashin lafiya da ya faru da manzan Allah bai sababi sihiri saboda sababin sihiri da aka yi masa kadihan fi risalatihi ya zama abun aibuntawa abun suka ga manzancinsa tare da cewa gashi qur'ani ya fito shafi kisan annabi Musa sai ce to babu wani mutum da ya a cikin malaman ilimi haka masu ma'abuta hazikanci babu wanda ya ce wannan abin da ya faru ya zo ya zamo illa ya yi suka dangane da manzanci annabi musa bal yace bari ma wuqu'u misli hadha lil anbiya alayhi salatu wassalam yazidu quwwatal iman bihi faruwan irin wannan ma ga annabawa wani abu da yake kara musu karfin imani li kaulillahi ta'ala domin mai kasantuwan Allah madaukakin sarki yansuhum Allah zai taimake su Allah zai kawo musu agaji ala a a'daihim akan abokanan gaban su sannan kuma bayan Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu agaji a kan mai abokanan gaban wa ya kharuqu lahum ada. kuma Allah zai keta al'adun da suke da shi na tsafe-tsafe bil da abin da suke na mu'ujizozi albahira wanda ya fito fili kenan kun zo da harka ku na tsafi kabilan ku in matsafa ne an samu na zuwa ya sirka turka ya ce kusa kun ta jefa kayan kasan ku bin kusa ya Allah ya tuna cikin ke ka kowa zai da gisa ya ce kusa don a zuwa wasu abubuwa na dole duk karya ne gane amma idan mutane suka taru suka yi iman da sai ga ina tasiri abin na tasiri sosai sosai mala ya ce wa sahara wal idan Allah subhanahu ta'ala faruwan haka kasantuwan haka Allah zai taimaki abokanan gaban annabawa ya keta mana ya tozartar da da al'adar ta hanyar mu'ujiza wanda zai fito shi fili wa a sahara kuma ya tozartar da matsafa walkafara da kafirai wa ji al da ya sanya karshen makoma mai kyau da masu ne tsoron Allah subhanahu ta’ala kama huwa mubayyinun fi ayatun kitabin mubin kamar da ya zo a bayyane a cikin ayoyin alkur'ani mai girma intaha malam shi ka duba littafin zabi musu mujalla ta wuri shafi ta da hujja na biyu da malam ya ci gaba dangane da abin da ya shafi dalilai na samuwan sihiri a cikin hadisan annabi Muhammad ko a sunna sai cewa na abin huraira ta an garba hadisi daga sahabi abu huraira an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala. daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kala annabi ya ce bu sab'a almubi kati. ku nisanci abubuwa guda bakwai almubi almubiqati waɗanda suke halakar qalu ya rasulullah sai suka ce sabai suka ce ya manzan Allah wa ma hunna waɗansu abubuwa ne suke halakarwa qala sai ce ashirku billahi shirka ga Allah madaukakin sarki shirka yana halakarwa wasihiru sihiri yana halakarwa kaga annabi an bashi sihiri na kan zakara sihiri domin me akwai sihiri kenan inda babu annabi zai faɗa abinda babu wa qatlun nafsi da kashe rai allati harrama Allahu illa bil haqqi rai wanda Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai da abin da yake na gaskiya na cancanta wa akalu riba da kuma cin dukiyan riba ma'ana da cin riba shine kudin ruwa ke wa akalu malal yatimi da cin dukiyan maraya shi ma yana halakarwa shi ma cin dukiyan maraya ta inda bai halarsa ba wa tawalli yawmaz zahshi da gudu ranan da za a je yaki wa qadfil muhsanati da yin kazafi ga almuhsanat matan da aka musu katanga su ne matan aure almuminat muminai algafilat waɗanda suka shagala suka sanya Allah a gaba suna bin Allah sai sun fita makaranta za su je za su je wurin da yake munasaba da addini ko wanda abin da zai kai su shari'a ya dire shi kai kawai ba ka da aikin sai zaji ka ga sai ya hijabi to Allah kake zaji fa dan Allah bai da mutunta ka ba sai da hijabi ko ƙarin da kari annabi ne ce idan ka faɗa abin da bai kamata ba wannan hadisi ma la ce sahihi ne rawahul bukhari fi kitabul wasaya wa muslim kitabul iman ma la ce mufradatul hadith ɗaiɗaikun ma'ana ta ɗaiɗaikun kalma na hadisin da aka ambata malai ce almubiqati malai ce almubiqat ma'ana almuhlikat da manzo Allah yake ce ijtanibu sab'a almubiqat ma'ana almuhlikat abubuwa waɗanda suke halakarwa tawalli sai التولي سيكي الفرار والنكوس الفرار شنك قدو والنكوس كوكا da baya yawmaz zahati yace sa'atul jihad fi sabilillah a lokacin da aka yi fito na fito za a yi jihadi kawai sa gashi ga mu yace qazful muhsanat ramyul mar'ati bizina ka je fi ɗaya mace matan kirki da zina shi ne ma'anar ce. mala yace a shahid shahid na ina ne a hadisin aka kaucewa maganar sihiri hadisi ya tabbatar da shi sai ce wa shahidu min al-hadis abinda ya fito fili a hadisin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi na ya ba mu umarni birkina da sihiri ya ce mu nisanci sihiri wa bayyana ya bayyana cewa annahu shi sihiri minal kaba'iri yana daga cikin manya-manyan laifuka al-muhlikat wa'anda suke halakar da mutum ba da cewa haza ya dullu wannan kuma abin da annabi ya faɗa wani abu ne wanda yake nuna cewa ala annas sihira lallai sihiri haqiqatun sihiri gaskiya ne la khurafa ba ƙarya ne al khurafa bi ma'ana al kadhib sihiri gaskiya ne ba ƙarya bane saboda haka a yi kokari a nisanci sihiri yana halakarwa wani abubuwan da maza Allah ya lissafi manya-manyan nan bala'i shi ya sa ya ce ejitele bu kunga umarni ne bu sab almubika ku nisanci abu bakwai da suke halakarwa sahabbai suka ce a gaya musu shirka babba shi ne shirka shi shirka musiba ne da wanda ya mutu na shirka Allah ya ce ba za ta mishi ba sihiri kuma a wasu hadisai sun zo haddu sahir darbuhu ya eh, haddu sahir darbuhu da sai hukuncin dan sihiri dukan shi ake da yi da takobi sannan kuma fara'ani ya tabbatar kafiri ne Allah ke fara wata eh, ba'u ma tulu shafi ala mulki Sulaiman yace wa ma kafara sulaiman walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa tsira har zuwa ƙarshe kinano ɗan siri kafiri sannan katilin nafs kashe rai da gangar da kuma yin a kan haka yana mai yi a wuta duk wanda ya kashe rai da gangar kuma yana ikirari shi ya yi to ya bi sunan ‘ya'yan ɗaya ya a annabi adam da ya fi sami so za ka zai da a abuta musamman ran da Allah ya haramta kara su shi sa ce illa bil hayy amma wani kashe wani sa ka shi sannan akalun riba cin riba kuɗi da kari kuɗi da ruwa da kowane irin fuska sannan wa akalu malin yatim da dukiya na maraya babu dalili amma nan ka dukiyar maraya kai kuma ka da karfi aka hana ka yi jabirin sai kai kasuwanci ba za ka dawo ainihin uwar kudin bane a a lokacin kai kasuwanci kudin shi dubu ɗari biyar ne kai ka sa kasuwanci sai aka samu dubu ɗari bakwai da dawo mishi dubu ɗari biyar shi dubu ɗari biyu da ya zuwa ƙaru sai ka raba uku ɗaya shi ne naka aikin da ɗaya na shi ɗaya ka sa a yi riba wanda shi abin da shi ya faɗa amma an kawai ka zana ka yi fuska kana cikin shi ko ta kake su lalle zai na ya kulu na amuwar ya ta ma zulman inda ma ya kulu fi yin nara wasu ya launa sa'ira sannan kuma tawalli yau masu zafi gudu za a je filin fagen fama shi yana halakar da bawa Allah amma Allah yake ta sai in dai wani dabara ka fito kawai sai ka da su kawai sai ka karta suka mika ashe kawai da ka karta nan ka dawo ne ka yi wani tsoro dabaru ka maki ne ka sa wasu kuma ba mai ka jefa a wuri suna zuwa kawai sai ka sa da shi da kwakwa wani ka ga wannan ba ta da sannan kazafi yi wa ba mace ba kuma wa kai mishi kazafi Allah ba zai yafe maka ba ka zo ka tabbatar da shi haka malamai suka ba kowane laifi bane wa mutum ya ce wa astaghfirullah ya ce akwai sharuda na kai tuwa fa in ka ci ciwon fa ka tabbatar mishi fa ya san ka hayan ka ga ta wani na sa maka na ka gan su na kama kan na ne ne maka shirin kai ne ka zama gidan bota shekara goma ne ne ne maka shirin za gaya mishi ya bai maka don kafin ku je inda babu yafiya ruwa ka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ah, fa tafi naktafi bi hada insha Allah a nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma maka kuskure allah ya fi mana